Assalamu alaikum yan uwana maza da mata ina muku fatan alkhairi ni ce wasila muhammed Rabu daga kauran mata TV ku kasance da mu don ganin shirye-shiryen mu kwamedi da waƙoƙi don samun nishaɗi akan YouTube kauran mata TV ina muku fatan alkhairi masoya To jama'a masu son kallon fima-fimanmu a danna mana subscribe da zarar ka kalli bidiyo da ke cikin channel din nan kana kuma sai ka danna ƙararrawar sanarwa ga zarar mun saki sabon bidiyo za a sanar da